zaɓaɓɓun ayyuka. bismillahi rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin zababbun ayyuka shirin da kan yin dubi ga ayoyin alkur'ani mai tsarki game da hadasan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka waɗanda suke bayani dangane da zababbun ayyuka da kuma kyawawan ayyukan musulunci da su ne Allah madaukakin sarki ya sanya ne a matsayin kyakkyawar hanyar samar da rayuwa mai kyau a zaman duniya da na lahira. Shirin na yau zai bayani ne kan tsoron Allah ko kuma mu ce kamewa daga aikata makirci da yaudara domin hakan na daga cikin kyawawan ɗabi'un musulunci na masoyan Allah maɗaukakin sarki wajen gudanar da mu'amalar su tare da dukkanin mutane baki ɗaya kuma wannan shine abin da nasosi da dama suka shiryar da mu amma kafin mu shiga cikin shirin bar mu saurari tanadin da aka yi mana akan faifai. رب الوجود ولا معبود إلا هو الله الله الله masu saurare barkamu da sake saduwa nasosi da dama sun bayyana mana cewa makirci da yaudara na daga cikin ababen da suke kai mai yin su zuwa ga mummunar makoma taɓewa tare da hasara mabayyaniya kuma wannan na daga cikin ɗabi'un makiyan Allah maɗaukakin sarki Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ce kuma suka shirya makirci mu kuma muka shirya ruguza makircin su alhali kuwa su basu sani ba sai ka duba ka ga yadda ƙarshen makircin su ya zama wato mun halakar da su tare da mutanensu baki ɗaya. Suratun Namli daga aya ta hamsin zuwa ta hamsin da ɗaya a cikin Suratul Fatiri aya ta goma Allah Maɗaukakin Sarki ya ce. Waɗanda kuwa suke shirya makirci suna da sakamakon azaba mai tsanani, kuma makircin waɗannan shine yake lalacewa. har ila yau a cikin wannan sura mai albarka aya ta arba'in uku Allah ta wa ta'ala ya ce don girman kai a bayan ƙasa da kuma makirci mummuna sakamakon makirci mummuna kuwa baya sauka sai a kan masu shi ba abin da suke saurare in ban da hanyar da ta samu mutanen farko sannan ba za ka taɓa samun wani canji ba game da hanyar Allah kuma ba za ka sami wani canji ba game da hanyar Ubangiji. Masu saurare hakika ɗabi'antuwa da ɗabi'ar tsoron Allah daga aikata makirci gami da yaudara na daga cikin alamomin gaskiyar imani da musulunci kamar yadda masoyinmu Mustapha tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya bayyana cikin hadisin da aka rawaito cikin littafin Uyunul Akhbar Ridho alaihi salam ya ce duk wanda ya kasance musulmi ne baya makirci da yaudara domin na ji mala'ika Jibril alaihi salam yana cewa hakika makirci da yaudara na cikin wuta baya daga cikinmu wanda yake yi wa musulmi maguɗi kuma baya daga cikinmu wanda yake ha'intar musulmi har ila yau ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ta da iyalan gidansa tsarkaka ya ce baya daga cikinmu wanda yake yi wa musulmi maguɗi ko kuma yake cutar da shi ko yaudarar shi abinda ake nufi da makirci da yaudara waɗanda suke wajabta shiga wuta su ne waɗanda suke karkata zuwa wayo ƙarya yaudara maguɗi da makamantarsu hakika waɗannan na daga cikin munanan ayyuka domin haka ne aka kore waɗannan siffofi daga masoyan Allah a cikin littafin sawabul amal an ruwaito hadisi daga shugaban mummunai ali bin abi talib alaihi ya ce in ba dan naji Ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidansu tsarkaka yana faɗar cewa makirci, yaudara da haɗinci dukkaninsu wuta ne, da na kasance wanda ya fi kowa iya makirci daga cikin ƙabilar Larabawa. A cikin littafin na hajjul Balaga an rawaito hadisi daga shugaban mummunai Ali ibn Abi Talib alaihi salam ya ce na rantse da Allah ma'auya bai fi ni iya muƙarƙashiya ba sai dai yana yaudara kuma yana fajirci in ba dan maƙarƙashiya abin ƙi ba ne da na kasance wanda ya fi kowa iya maƙarƙashiya daga cikin mutane sai dai duk wata maƙarƙashiya fajirci ce kuma fajirci kafirci ne masu saurare abin fahimta cikin wannan nasi shine makirci da yaudara da abin da ya shafe su na maƙarƙashiya suna kai mai yin su zuwa ga fajirci da kuma kafirci kuma wannan ba ɗabi'un mummune ba ne ɗabi'u ne na kafirai da suke yi wato da waɗannan siffofi suke musu jagoranci zuwa wuta a cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga asbak bin nabat ya ce wata rana a bisa mimbari a birnin kufa yayin da yake hudubarsa shugaban mummune ali bin abi talib alaihi ya ce ya ku mutane in banda maƙarƙashiya abin ƙi ce da na kasance wanda ya fi kowa iya makarkashiya daga cikin mutane ku saurara hakika duk wani nau'i na makarkashiya fajirci ne kuma fajirci kafirci ne ku saurara makarkashiya fajirci da ha'inci dukkaninsu wuta ne Masu saurare barkanmu da sake saduwa. Ci gaban shirin zai bayani ne kan ɗabi'ar nisanta daga mummunar ɗabi'ar faɗar munanan kalamai ga mutane ko cin mutunci da makamantansu. Hakika ayoyin Alƙur'ani da dama sun bayyana irin mummunan sakamako na masu wannan ɗabi'a kamar fishin Ubangiji da kuma azaba mai raɗaɗi cikin suratul Tauba aya ta biyu Allah ta baraka wa ta'ala ya ce a cikin littafin oyono akhbarur rida alaihi salam an rawaito wani hadisi mai tsaho inda a cikinsa aka yi bayani dangane da ma'anar izgili wato izgilin Allah ga masu izgili Imam Aliyu Ar-Rida alaihi salam ya ce hakika Allah maɗaukakin sarki baya izgili kuma baya ba'a baya kuma makirci da yaudara sai dai shi maɗaukakin sarki yana saka ma masu ɗabi'ar ba'a, izgili, ma makirci da yaudara. Allah Maɗaukakin Sarki ya ɗaukaka da abin da azzalumai suke faɗa, kuma abin da suke faɗa ya yi girma. Abin fahimta a wannan hadisi mai albarka shine daga cikin kyawawan ɗabi'un Musulunci, tsoron Allah daga munanan ɗabi'u na ɓatanci, izgili da kuma ba'a. har ma yin hakan ga masu yi wa mutane iskili tare kuma miƙa al'amuransu zuwa ga Allah Maɗaukakin Sarki ya saka musu da kansa akan munanan ayyukansu. Dangane da musabbabin saukar ayar da ta gabata, abubuwa guda biyu sun shiryar da mu da wani ɓangare na misdaƙin ma'anar ɗabi'ar ba'a izgili da ɓatanci da Allah maɗaukakin sarki baya so da kuma ya kamata mu kiyaye aikata su abu na farko riwayar da aka ambato cikin tafsiru ali bin ibrahim alkumi inda rawin ya ce salim bin umar al-ansari ya je wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sa'i guda na dabino ya ce ya ma'aikin Allah Na yi aiki na bayar da ruwa a wata gona ta dabino, aka ba ni sa'i guda biyu wato (ma'auni ne na dabino), sai na ɗauki sa'i guda domin iyalaina, wannan sa'i guda kuma na bai wa Allah rance, sai ma'aikin Allah wa wasallam ya ba da umarni a raba shi a tsakanin al'umma a matsayin sadaka, sai munafukai suka fara yi masa isgili suna cewa, Mun rantse da Allah! Allah mawadaci ne daga wannan sa'in nasa na dabino, Allah me zai da wannan dabino nasa? Sai a Aqil laƙabi ne da ake yi wa Salim Ansari ya so ya ambaci kansa a matsayin wanda ya kamata a bashi wannan sadaka. Sai wannan aya mai albarka ta sauko. Waɗanda kuma suke aibata mummunai masu yin sadaka, mai yawa don neman lada, da kuma waɗanda kawai suke ba da kaɗan. gwargwadon ikonsu, sannan su dinga yi musu izgili, to Allah ya saka musu game da izgilin, suna kuma da sakamakon azaba mai raɗaɗi. Masu saurare hakika munafukai sun yi wa wannan mumuni izgili sun ce ya yi hakan ne domin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya san talaucinsa kuma ya dinga bashi sadaka domin haka ne ma aka hana yin kokonto ga al'amuran mutane Masu saurare abu na biyu kan dalilin saukar wannan aya mai albarka, hadisin da Sheikh Muhammad bin Mas'ud Al-Ayyashi ya rawaito cikin tafsirinsa daga shugabanmu Imam jafaru Sadiq alaihi ya ce, Shugabanmu mu ne Ali bin Abi Talib alaihi ya je wajen aiki akan kowane bokici guda na ruwa idan ya shayar da itaciyar dabino za a bashi dabino guda bayan ya gama wannan aiki sai ya zo da abin da ya samu na dabinon wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan da araba wa fakirai a bakin kofa akwai Abdulrahman bin Auf sai ta ya fice, sai wannan aya mai albarka ta sauko da fatan Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da irin waɗannan munanan ayyuka don daraja da kuma albarkar riko da wilaya iyalan gidan ma'aikin Allah tsarkaka. saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo ƙarshe ana za mu dasa aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي هبني رضاك اني ببابك ألتجي ما غير عفوك أرتجي من لي سواك وسوءتي وخجلتي